Assalamu alaikum masu sauraronmu, mu da warhaka, mu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na labaran duniya. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha tamu mai albarka wato masoya Hausa 24 TV. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewa dakarun rundunar soji da ke aiki a ƙarƙashin atisayin Sahil Saniti, suna ci gaba da samun gagarumar nasara a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga da ke satar shanu, garkuwa da mutane, da sauran laifuka. A ranar sha takwas ga watan Yuli ne, dakarun rundunar sojin suka kama wasu ‘yan bindiga biyu, Marti Abdullahi da Abdullahi Mu'azu a ƙauyen Kundumi da ke ƙaramar hukumar Isa a jihar Zamfara. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin a jiya Alhamis ta ce, ta kama ‘yan bindigar bayan samun sahihan bayanai a kan al'amuransu. Sanarwar ta bayyana cewa dakarun rundunar sojin sun sake kama wasu gagararrun 'yan bindiga biyu, Muhammad Gabbe da Muhammad Bello a ƙauyen Mai Floti da ke yankin ƙaramar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto. Muhammad Gabbe da Muhammad Bello sun kasance sanannu a ɓangaren garkuwa da mutane da kuma fashi da makami, kamar yadda rundunar sojin ta bayyana. Kazalika dakarun rundunar sojin da ke aiki a jihar Katsina sun samu nasarar kama wasu 'yan bindiga biyu, Muhammad Lawan da Usaini Abubakar, a ƙauyen Nahuta da ke ƙaramar hukumar Batsari. Mazauna garin Nahuta sun sanar da rundunar soji cewa wasu 'yan bindiga sun jagoranci kai hare-hare a ƙauyukan a lokuta daban-daban. Rundunar soji ta ƙara yin dace dakarun sun ƙara kama wani ɗan bindiga a ƙauyen 'yar tasha tare da bayyana cewa yanzu haka ana neman sauran abokansa da suka kira shi a waya bayan ya shiga hannu. A cewar rundunar sojin, dukkan 'yan bindigar da aka kama suna tsare a headquarter domin amsa tambayoyi kafin a miƙa su zuwa hannun hukumar 'yan sanda domin gurfanar da su a gaban kotu. A ƙaramar hukumar ƙanƙara da ke jihar Katsina, rundunar soji ta ce ta samu shanu takwas daga hannun wasu 'yan bindiga da suka gudu bayan sun samu labarin zuwan rundunar sojin. An yi musayar wuta tsakanin dakarun rundunar soji da wasu ‘yan bindiga da suka yi garkuwa da wani mutum mai suna Nuhu Gambo a unguwar Taɓo da ke ƙaramar hukumar Maru a jihar Zamfara. Bayan sun ga babu alamun nasara, ‘yan bindigan sun gudu daga maɓoyarsu da ke dajin Rangwada tare da barin baburansu guda uku. Dakarun sojin sun sake samun shanu ashirin da biyar daga wurin wasu ‘yan bindiga da suka gudu bayan jama'a a ƙauyen Zauni a yankin Magami a ƙaramar hukumar Gusau ta jihar Zamfara. A ranar 22 ga watan Yuli, dakarun rundunar soji sun sake kama wasu ‘yan bindiga biyu da babura biyar a mararunka. ‘Yan bindigar sun gudu sun bar kayayyakinsu bayan sun fahimci cewa ba za su samu riba ba a musayar wutan da suka fara da sojoji.